gwamnati wallahi malam ni tun farkon gwamnatin ne san za a samu matsala tun farkon hawan buhari san za a samu matsala kun san dalili mu an kaɗe ba mun kai kamfen tun 2003 2003 ne 2011 wasu kasusuwa da ni wasu kasusuwa da ni su ne an kai ta kamfen da su har 2005 eh 2015 nake son cewa mun ka kira mutane cewa a zo a zaɓi buhari mun ka laɓa su ga addini duk inda wata aya take zai da mun ka jawo ta haka ne ko ba haka ba ne to amma kun san abin da addaban mamaki wanda hayo ba mu fitar da mamakin sa ba addini mun yi amfani da shi mun kawo Buhari campaign ya ji a lokacin nan ni ina da in dai bai ji na kowa ba ya jinawa ni bello abu buhari ya jinawa me dalili saboda lokacin na akwai mutumin da yake aikowa na a bashi kasusuwa an ce an yi sabo don Allah a zo inda malla a amso mai sabo ashe ya jiya ko bai jiya ba ya jiya kuma ina da shaida in guda ya mutu saurana nan bai taba aiko min yace a ah, malla a ba hada addini da da siyasa ba a ba hada albasa addini bai hana mu ba lokacin nan mun kai amfani da addini mun kai mai kamfen. wai Buhari na hawa mun fito ga baki nai lokacin aikin hajjin farko ya yi 2015 sai an ka iskan mai ranka da game da aikin hajji ce a ah, aikin hajji aikin ibada ne aikin addini ne Ya ce it is unconstitutional hmm. undemocratic unfair su a kalmomin da ya amfani da su a ɗebi kuɗin gwamnati a aikin addini da su sai ya buɗe baki ya ce don haka dai yanzu ga tallafin da gwamnati ke bayarwa na aikin hajji ya cire ya cire ya cire hashi buhari shugaban najeriya ya cire hannunsa daga aikin addini to yana tambayar ka yanzu kai mutum ya ce Lalura ka na cire hannuna gare ta don allah tsoro ne kai ka sa hannunka ga tashi to allah tsoron buhari yake ji in dai Buhari bai ji tsoron Allah ba shi Allah tsoron Buhari yake ji to Buhari ya ce ya cire hannunsa ga aikin Allah faɗi yadda Allah zai sa hannunsa ga aikin Buhari to Allah ya cire hannu ne ga aikin Buhari faɗi yadda al'amari bai lalacewa shi yasa duk mai addu'a ya addu'a banza ta hukai Allah bai amsa addu'a ba muna yi don shi muna yi don kasan mu kawai amma in don shi na wallahi ni ko alibani cewa na addu'a don nasa Allah baya amsa cewa ya cire hannunsa ga aikin Allah to shi Allah ya sa hannunsa ga nahi tsoro ne ya kai za a samu matsala ko ba za a samu ba to kun ji asalin matsala duk matsalar da Najeriya take ciki kun ji waɗanga kalamai da Buhari yayi su na jawo mana duk matsalar da muke ciki kun ba za a fita daga wannan matsala ba sai ya jaye kalamai ya tuba ma Allah ya yi istingifari